yanda idan take tana kuka kaza da kaza aka zo biki saura kwana hudu ni kuma in ta kyawun zan ce mata mata na faɗa mata ce daga biki ya zo saura kwana biyu na daina ɗaga wanki na daina wannan kuka kuka saura kwana hudu ce lallai sai na zo kuma duk gidansu baƙi sun fara zuzuwa na ce ba zan zo ba a ce ga wani yana tsaye da amarya haka kuka yanayin yadda ta shiga damuwa ka je ɗaurin aure na sa na je ɗaurin aure ma kan faɗa ma har da gift na bata farko dai mun haɗu da ita a makaranta ne wa makaranta wato tun primary fa tun primary mun haɗu muna magana haka muna magana in ta gani za ta yi magana za ta yi magana to haka sai daga lokacin da ƙwayan ta yadda suka ga muna yawan yin magana muna mutunci sai suke cewa ai soyayya ne a tsakaninmu menene haka kamar dai yadda ake abu yana faruwa to tun daga lokacin da ta ga haka to shine sai maganan nan sai ya ragu da mutuncin nan haka da muke yi sai ya ragu amma in muka haɗu ko a wani wajen da ba makaranta ba za ta mun magana amma ta magana to shine daga lokacin nan to ana nan ana nan sai har muka, muka ringa tafiya haka sai da muka comment muka ban makarantan suka tafi wani makarantar su daban ni ma na tafi wani makarantar daban to sakamakon mu ya riga fitowa sanadiyan sakamakon mu ya riga fitowa mu mun bar makarantar su wasu suna nan suna jira to ni ma dai na jure na dai na ki in daina zuwa makarantar nan duk saboda ita ina zuwa ina zuwa har sai da lokacin da sakamakon su ya fito su ma naga sun bar makarantar nan sannan ni ma na bar makarantar sannan daga nan na shiga secondary din na fara ina zuwa ina zuwa kwatsam ko wani lokaci muna aji biyu ne ma sai wani abokina zai biya ta har kamar wajen yankin su ne na ce to mu je raka shi daga nan sai biya mun je bata dawo daga makaranta ba sai muka samu kannanci to ni duk gidansu kowa ya san asali ma yayanta suna na shi ma abokina ne amma ya rasu Allah ya ji kansa so duk gidansu kowa ya ni sai na samu kannanta sai suke cewa ai bata dawo ba yana ce in ta dawo su ce ina gaida ita amma me bi ma zan dawo to kuma wannan abin da yake ban taɓa zuwa gidansu ba da niyan dai ko in je mu gaisa in ban da wannan lokacin to shi kenan bayan mun je mun dawo sai kanwar take cewa take ce min ai yanzu nan ta dawo yanzu ta shiga na ce to kira mana ita ta shiga za ta kirawo ta ta irin ba ma ta shiga gidan ba ta juya ta kawai sai ga ta nan ta fito tana ganina na tun daga lokacin nan ta shiga gida ba ta fito ba tun daga nan ana haka ana haka muna tafiya haka ban sake zuwa wannan batu sai ƙawarta da yake tana da ƙawaye haka 'yan makaranta ƙawarta sai take ce min ibrahim ai wanda tana yawan tambayan ka ba makarantansu ɗaya ba amma kuma da yake kawa ne tun a makaranta suna close friend da ita tana zuwa gidansu ce tana yawan tambaya na sai na ce to shikenan haka sai na rubuta leta sai na bata na ce ta kai mata da ta kai wata wannan da ta je gidansu ba ta dawo daga makaranta ba ita kuma tana sauri kawai sai ta ba wa kakarta sai na ce to ya za ki ta ai kawai dai ta ba kakarta ne ta san za a bata to haka shi kenan bayan ɗan yi kwanaki yan kaɗan sai na bayan mun ban makarantan kenan ma junior secondary ɗin ban makarantan. sai na biya ta unguwansu da na biya ta unguwansu to kawai sai na kira ta da na kira ta kwatsam sai ta fito tana fitowa sai na ce mata kaza muka magana na ce ai ba a ganin ku kaza ta ce wallahi kam shikenan na tambaye tana da waya ta ce a'a ba ta da waya amma akwai waya in ba ta nomba na na ba ta na bata kira ba an dan dade dai ta kirawo ni muka gaisa muka gaisa daga nan ni ma na sama mata sim ta sa a cikin wayan ta haka ba a dade ba yanayin yadda kyautata min da take yi ba ta cewa wai ta ce wai wani siya min abu kaza ko ta lemu dai wani abu ko kuɗi ko wani abu sai dai kawai in ni ne niyya ni kuma zan gani ina zan zan kyautata mata to sai na sai waya na sai waya to sai na bata da na bata shikenan haka muna dai tafiya muna tafiya muna tafiya to na gama secondary result ɗinmu duk yayi kyau ni da ita sai take ce mu a ita tana so a accounting za ta karanta kaza ni ko ina cani dan jarida zan yi haka <laughs> wannan to a daidai wannan lokacin ne to haka sai mahaifinta sai ya rasu da mahaifinta ya rasu sai mun je wajen ta'aziyya haka da menene haka mun musu daji dai rana ta biyu ma na ji har da umman gidansu to kowa ya san na a gidansu dai mun ji har da umman ma gidansu haka to kwatsam bayan yan kwanaki sai shine yayanta sai yayanta yayaninta yayanta wanda yake zaune a Cote d'Ivoire ya hakuri ya ce kan na sake na faɗa mai na faɗa shi ya faɗa min amma kuma saboda yanzu abin ya wuce gashi na fito na faɗa ko ita ma ta gani ta ya hakuri, shi ma ya hakuri. sai mun magana ta WhatsApp yake ce mun congrat ashe an sa nan kai da Bilkisu sai na ce a'a ni da Bilkisu kuma yaushe sai yake ce mun sai ya ga haka sai irin ya wayance din na ce a'a malam ka faɗa mun yace wallahi ya ji an ce an sa ranar Bilkisu a gida an kira an faɗa mai amma kuma ya bayar da ni ne shine sai yake sai mun magana ya taya ni murna sai na ce wallahi ba da ni ai a lokacin nan ban yi ƙasa a gwiwa ba na sauka daga online din na kira ta ina kiranta ta ɗaga sai nake faɗa mata ta ce a'a waye faɗa ma ina na ji na ce a'a ni dai ba ina na ji ba yanzu kai so nake ki mun confirm me ya faru sai take ce mun in zo za mu yi magana sai na je ina shiryawa sai na je da na je ta fito duk ban taɓa tunani ba ta fito ba ta fito sai na sai nake tambayanta me ya faru sai ta ita ma dai haka take ji amma ba ta da confirm gani take kamar abin ba zai yiwu ba haka bane ba to sai nake ce mata sai take ce min amma ni da na ɗan bibiya yadda na ji labarin kamar yayanta babban yayan shi ne yake kula yake musu abubuwa shidima na gida na gida kuma ita maganan gaskiya tana da kawaici sosai ko ni dai har ga Allah ko laifi ne mata ba ta ciya ta min na mata laifi ba sai dai ni in ta min ni ina faɗa mata to shine yayanta sai akwai wanda yake son ta haka daren dai ya biyo aka yi magana to ne tun ko ban taɓa samun ko tana zance ba ko kuma wannan ina yawan bi ta unguwansu hasali ma hanya ta idan zan wuce kasuwa wajen aiki ta bayan lines ne ita kuma ta gaba lines to sai na biyo ta gaban lines saboda muna haɗuwa da ƙannanta yan ƙananu haka duk sun san da sun san suke ma ni dan uwansu ne <laughs> to sai kenan muna haka kwatsam shi kenan da na tambaye ta haka to sai na tambaya aka faɗa min ai ta nan aka biyo to ita kuma ba ta iya cewa yayanta kaza ba kunya da menene kawai tito shi ne ta ringa barin maganan a haka haka maganan kwatsam sai maganan ya nisa wata rana na dawo daga wajen aiki ranan kamar ana san da haka na dawo da wuri ina ga kamar yanzu na na zo kofar gidan su wucewa sai na haɗu da yayan kannanta 'yan ƙananu suke ce an kawo lefan bilkisu ka zo ka gani na ce ah an kawo laifin bebi su a baratu zan zo in gani ku faɗa mata zan zo na gani suka je gida suka ce ai na faɗa musu zan zo na gani to nan ita kuma hankalinta ya tashi kaza kaza to ni kuma tun daga lokacin nan tashin farko na goge nan banta su dai sun faɗa mata zan zo na gani ta ga ban kira ta ba ta gani to sai ta kirawo ni tana kirawo ni sai na ɗaga na ce me kuma zaki mu mu da kukanta da in yi haƙuri kaza da kaza kaza da kaza to na ce to shikenan Allah ya haɗa kowa da rabansa kawai na katse yana akwai yayata a ƙasan unguwarmu can sunanta Sadiya muna kiranta da Anti Sadiya sai ta sai ta yanayin ita yadda ta shiga damuwa haka ita yarinyar sai ta yayata take faɗa min in yi haƙuri menene menene don Allah kamar dai tana so dan wannan kan yi abin da zai sa ta shiga damuwa ga biki ya taho amma duk kuna tare kai baka san tana da wani saurayin ba ba ta da saurayi gaskiya to me ya faru auren dole aka yi mata ko kuya a'a ba auren dole aka mata ba to me ya faru ka san ne ne kamar yadda shi shi wancan yana son ta to ya biyo ta ta hannun da ya biyo ita kuma shi ta hannun me ya biyo ta hannun yayanta ko in ce ta hannun gidansu a gane ita amma a lokacin kai ka san da cewa akwai shi dama ban san da cewa akwai shi ba ita amma ta san da akwai shi eto eh to za ta iya sani soyayya ka san magana ta gaya eh, ma amma ba ta taba gaya ma ba a ce har akai ga magana sa rana ita ba da sani ba ba sani take ce mu. to ya kaji a wannan lokacin gaskiya na ji ba daɗi sosai sosai ni din kasa ma na kasa yin komai dai ba dai cin abinci ba na ci abinci na yi komai amma duk jikina ba daɗi ya aka ya ka iya yin rayuwa a haka tsawon lokaci kafin ta fita a ranka gaskiya dai na shiga damuwa sosai din a lokacin da ya ta kirawo ni ta ce min in yi hakuri kaza da tana dai so kamar ka in yi abin da zai sa ta shiga damuwa har kai lokacin auren yani kuma na duba alaƙar mai yadda yake kamar kyautata min din da ke da jin magana na in ta yi abu kaza ko di ne ba ma wani abu da zan na laifi to tana yawan girmama ni sosai kawai ni ma sai na je na nuna mata ba komai yi Allah ne ba da ni za a yi ba kaza da kaza na ringa da rashin ta to a lokacin nan to ni sai ni kwana uku biyu sai da in ta kira in ce mata ai to ni dai ba na san ina son ki ba amma muna wayan fa amma to amma kuma ba ma irin wayan nan kamar wanda ake yi sosai don hasali ma kamar wannan sim ne na ake CUG CUG menene irin mai guda biyun nan na yi mana ni da ina ga yana zuwa yana zuwa da minti dubu ɗaya ina kan mintin da na ci bai fi awa duk watan ma mintin da na ci bai fi duka minti ban ci awa ɗaya da wani abu ba da ranar biki ta zo ya kaji gaskiya dai na ji ba daɗi tun kafin ranar bikin don kuka in ta kyanu koyaushe kuka kuka kuka kuka ka taba kulle kanka a ɗaki kai kuka gaskiya ban taba yi ba sai dai rana ɗaya rana ɗaya ma shi ma kuma ba wai kuka haka ne ta yi ba kawai dai to shine yanda idan ta kira tana kuka kaza da kaza aka zo biki saura kwana hudu ni kuma in ta kira zan ce mata na mata na faɗa mata ce daga biki ya zo saura kwana biyu na daina ɗaga wanki na daina wannan kuka kuka saura kwana wuce lallai sai na zo kuma duk gidansu baki sun fara zuwa na ce ba zan zo ba a ce ga wani yana tsaye da amarya haka kuka yanayin yadda ta shiga damuwa ya kaje daurin aure sa na je daurin aure ma kan faɗa ma har da gift na mata. eh amma ya kaji a lokacin to gwiwa ka da kwari akwai wani aboki na guda daya a dai unguwar mu duk magana da nake wa wannan duk cikin unguwar mu ba wanda bai san ni da ita ba ba wai sanin da suke a fuska ba sun santa to amma kuma har wannan abin ya faru ba wanda ya sani har yanzu kuma mutum ɗaya ne ya sani a duk cikin unguwar mu duka to kenan auren sirri aka yi ko koya eh ai ba unguwar mu ɗaya ba kuma ita ba zuwa unguwar mu take yi ba kuma ba wani bane yake zuwa unguwar mu hasali ma akwai akwai kawata guda ɗaya a unguwar mu ɗaya ma tana can to ita ma da ta zo za ta yi magana ta fuskanci na nuna ta ce ai irin abokanai na haka ta zo irin unguwar mu kanina ne zai mata wani abu duk wani ta zama na sa na mata muna tsaye sai sai na da wasu suke cewa bilkisu kaza ya ce bilkisun da ta yi aure cewa ya fara muku to yadda ta gana wayantar da abin sai ita ma ta ɗauka irin ba na kenan kenan har bayan ta aure kun ci gaba da mu'amala ko kuwa a'a haba ai tunda tunda aka ce saura kwana biyu auren nan ko uku ne da na je ƙofar gidansu na ce mata ko me za ta yi daga yau ne last wayan da za mu ba za mu sake yin waya ba har abada shikenan ko mu gaisa na faɗa mata To tana da kanwa da za ta yi mana za a yi maka na huce. An so a yi min haka amma kuma ni gaskiya na nuna a'a na nuna a'a din a lokacin ma da suka kira ni gidan na zuwa maganar ne sai na nuna a'a ne to shi ne yanzu wata shawara za ka ba masu tasowa a soyayya to ni shawarar da zan ba su shine su riƙe gaskiya sannan kuma bayan gaskiya su ringa nuna kyautatawa junansu kyautatawa juna shine kamar yanzu ringa yi ma kyakkyawan zato wani ina ma kyakkyawan zato haka saboda kuma duk abin da zaka yi mutum tashin farko kuma laifin da mutum yana fara duba alkhairin da yama alkhairin da yama shine zai sa in dai mutum yama alkhairi akwai alkhairin da duk abin da yama in dai har mutum yana son ka to ba zai taba sawa ka guji mutum ba sannan kuma abin shawarar da zan bawa maza da mata duk wanda yana so haka ya kamar kana so ka kama wanda kake so gidansa su ku kai ma haka to za ka iya kama ƙannanta haka da 'yan gidansu iyayenta haka duk su san ka ringa kyautata musu sannan su ma mata ko wanda suke aure ko wanda ba su aure ba in suna so wanda za su kama su so su in dangin miji dangin wannan akwai mahaifiyar mutum akwai ƙannan shi su dinga tsubuta ma yadda za su so ta sosai sannan kuma kanka sake ka fara san yarinya ba tare da gidansu sun sani an san ka kana yi ba shine shawarar zan ba dan ni gaskiya na yi ban ji daɗi ba sannan akwai kalmar da ta ƙarshe wadda mai gidana ya wannan dina. dama shi ba unguwan mai yake ba amma yana mun magana ya gani yadda na yi wannan ya ce "Wai mai yake damun ka status ne mun kwanan sai na ce da na faɗa mai ya ce kai haƙuri za ka samu wadda ta fita kawai shi ne abin da ya faɗa mu.